Tarihi ta ɗaya Sura goma sha hudu Gida da iyalin Dauda. Tofa, Hiram sarkin Taya ya aika da ’yan aika zuwa wurin Dauda, tare da gumaguman al'ul, maginan duwatsu da kafintoci don su gina wa dauda fada, Dauda kuwa ya san cewa Ubangiji ya kafa shi a matsayin sarki a bisa Isra'ila, kuma cewa an ɗaukaka mulkinsa. saboda mutanensa Isra'ila A Urushalima, Dauda ya ƙara auren waɗansu mata, ya kuma zama mahaifin ƙarin ’ya'ya maza da mata, ga sunan yaran da aka haifa masa a can, Shammuwa, Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elishuwa, Elfelet, Noga, Nefag, Yafiya, Elshama, Beyeliyada da Elifelet Dauda ya ci Filistiyawa da yaƙi Sa'ad da Filistiyawa suka ji an naɗa Dauda sarki a bisa dukan Isra'ila, sai suka haura da cikakken mayaƙa don su neme shi, amma Dauda ya ji game da wannan, ya kuwa fita don ya kara da su. Tofa Filistiyawa suka zo suka kai wa Kwarin Refayim hari, sai Dauda ya roƙi Allah ya ce, In tafi in yaƙi Filistiyawa? Za ka ba da su gare ni? Ubangiji ya amsa ya ce, Ka tafi, zan ba da su gare ka. Saboda haka, Dauda da mutanensa suka haura zuwa Ba'al Ferazim, a can kuwa suka ci Filistiyawa da yaƙi, sai ya ce, Kamar yadda ruwa kan raraki ƙasa, haka Allah ya raraki abokan gabana ta wurin hannuwana. Saboda haka, aka kira wurin Ba'al Ferazim, Filistiyawa suka yashe allolinsu, Dawuda kuma ya ba da umarnai a ƙone su a wuta, Filistiyawa suka sake kai hari wa kwarin, sai Dawuda ya sake roƙin Allah, Allah kuwa ya amsa masa, Kada ka tafi kai tsaye, amma ka yi zobe kewaye da su, ka kuma fāɗa musu a gaban itatuwan tsamiya, da zarar ka ji motsin takawa a sama itatuwan tsamiya, ka fita don yaƙi. domin wannan zai nuna cewa Allah ya fita a gabanka don ya bugi mayaƙan Filistiyawa. Saboda haka Dauda ya yi kamar yadda Allah ya umarce shi, suka kuma bugi mayaƙan Filistiyawa, tun daga Gibeon har zuwa Gezar, sai sunan Dauda ya bazu ko'ina a ƙasar, Ubangiji kuwa ya sa dukan al'ummai suka ji tsoronsa.